وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قدياتا تبتغى ألا وبنجزم تالكي mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu ali muhammad bin hassan albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi a daidai faƙarar da malam yake cewa فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد فإن الدين إنما هو بالتقليد يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر wa ahlal asar malam yake cewa fallaha allaha fi nafsik ina gama ka da Allah ina gama ka da Allah a karan kanka a matsayinka nawa musulmi bi ma'ana Allah malan na maka umarni ne da maka irshadi da nuna maka ka ji tsoron Allah saboda ita ce asalin wasiyar mutanen farko da wasiyar mutanen ƙarshe Allah maɗaukaki yana cewa a cikin littafinsa walaƙad wasaina na utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah haqiqa mun yi wasiya mun yi wasilci ga waɗanda aka ba su littafi gabaninku sune yahudawa da nasara da kuma al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ba ku littafi cewa ne an ittaqullaha ku ji tsoron Allah wanda shine wasiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbansa bayan sallan asbahi a hadisin Abu Najih Irbat bin Sariya wanda Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i da Imam Ibn Majah da Imam abu dawud da imamu ahmad suka rawaito da isnadi ingantacce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo yayi wa sahabbansa wa'azi bayan sallan asbahi farkon abin da yace musu usikum bi taqwallahi azza wa jal yace ina muku wasilci da tsoron Allah mai girma da buwaya saboda ne Allah da kansa ya ce wa man yattaqillaha ya lahu makaraja, duk mutumin da ya ji tsoron Allah Allah zai kawo masa mafita wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta shi ta inda bai taba tsammani ba wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra duk mutumin da yaji tsoron Allah to Allah zai kawo masa sauki a cikin rayuwarsa duk tsananin da ake ciki kaga wannan ita ce wasiyar mutanen farko da mutanen ƙarshe shi sa imamu ash-shafi'i abu abdullah muhammad bin idris ash-shafi'i yake cewa inna lillahi ibadan futana fallaqu ad-dunya wa khafu fitana نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha سفنا imamu shafi'i yake cewa a cikin diwaninsa wannan ita ce baitin da imamu annawawi ya kawo a cikin farkon shimfiɗan da ya yi a cikin littafinsa riyadu salihin cewa inna lillahi ibadan fufara Allah yana da wa'ansu bayi masu kaifin basira fallaku duniya sun saki duniya wa kafu fitna saboda suna tsoron fitinan da ke cikin duniya nazaru fiha suka lura a cikin duniyan nan falamma alimu annaha laysat li hayyin watana suka gano cewa fa duniyan nan ba wajen zama bane ga mai rai bi ma'ana zai shuɗe ja'aluha lujjatan sai suka maida ita kogi mai zurfi wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna sai suka dauki ayyukan alkhairi nagartattun ayyuka shine kwale da zaka tsetar ƙetare ina tekun da ita shi sa abdullahi bin mubarak yake cewa ya nafsu wai haki tubi wa amali hasanan asa tujazaina ba'da al-mauti bil hasani ya nafsu kuffi 'anil 'isyani waktasabi fi'lan jamilan la'alla Allah yarhamuni yace ya nafsu ya ce raina wai haki tur gare kai canki tubi wa amali hasanan ki tuba ki dinga aikata ayyuka nagartattu asa tujazaina ba'da al-maut bil saboda idan kika mutu a saka miki da alkhairi ya nafsu kuffi anil isyani waqtasibi ya ke raina kame daga sabawa Allah waktasibi ki aikata fi'lan jamilan ayyuka nagartattu la'alla Allah yarhamuni saboda idan kika aikata ayyuka nagartattu Allah zai ji kanki kaga wannan shimfiɗa ne yake yi garai shi sa wani mawaki yake cewa inni bulitu bi arba'in yarminani bin nabli min qausin laha iblis wa dunya wa nafsi wal hawa ya rabbi anta ala al khalas qadiru lallai ni an jarabce ni da abubuwa guda hudu wanda suke jifana bin nabli min wato kwari ne da ake jifana da shi hada da bakarsa laha yana da ƙugiyoyi a gefensa sai ce iblisu na farko shine shedan na biyu rai sannan na uku alhawa san rai abinda zuciyarka zai raya maka sannan na hudu a duniya duniya ababan nan guda hudu sai ce ya rabbi anta alal khalati kadiru ya ubangiji kai ne kake da ikon da zaka sa in kubuta daga sharrin wa'annan ababan sai Allah ya baka sharadi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin lallai wa'anda suka yi kokari wajen neman dacewa da tafarkinmu in ji Allah sai ce lanahdiyannahum subulana sai Allah yazo da lamul qasmi yazo da nunut tawkid as-saqila wallahi inji Allah sai mun shiryar da kai hanya daidai saboda me sharadi sai ce wa inna Allah la ma'al muhsinin domin lallai Allah yana tare da masu kyautatawa nan ma'iyya khassa bil wasfi Allah yana tare da masu kyautatawa in ka kyautata to Allah zai kyautata maka shi sa Abdullahi bin Mubarak yace asa tujazaina ba'da al-mauti bil saboda a saka rike bayan mutuwa da kyakkyawa duk abin da zaka tara a duniya idan ka mutu ranan da za a saka a kabari za su raka ka ƴaƴanka a duniya ka same su dukiyarka a duniya ka same su da za a sanya ka a cikin kabari suna kallo suna zub da hawaye ba yadda za su yi a rufe ka ana rufe ka ana komawa gida sai a fara tunanin ne yadda za a yi albidi da dukiyar da kabari matarka kuma sai ta fara tunanin ina za ta samu wani shine abdullahi bin mubarak yake cewa wasabdalat zawjati ba'lan laha badali wa hakkamathu 'ala al-amwali wal waladi wa sayyarat waladi 'abdan li yakhdumahu wa sara wizri 'ala dhahri fa asqalani yace matata sai ta canza miji makwafana bayan ta canza miji dukiyar da na bari wa hakamatu alal amwali duke da na bari ta bashi ya sarrafa walwaladi ƴaƴana ma yana sarrafa su yadda yake so bayan haka sai bayan haka sai ta sa ɗana abdan li yakhdumahu sai zama bawa na hidima mai masa hidima wani zo in ka je waje kaza ka ɗauko min kaza zo ka min kaza zo ka min kaza zo ka min kaza saboda yana auren ma babarsa sai ce ni kuma laifina na bayana ya sa ni nauyi saboda dukiyar yanzu na fara lissafin abinda zan abinda hanyar da na same su kuma hanyar da na kashe su ina bayani a wajen Allah su kuma suna cin halak malak to shine yasa malam yace to ka ji tsoron Allah wa alayka bil athari na hore ka da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ashabil asar da kuma ma'abuta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa taqlid da kuma bin tafarkin su a taqlid a al shine bin tafarkinsu su saboda bayan da za ka yi addini ya wuce irin addinin da sahabbai suka yi saboda yau idan ka ce kai musulmi ne ta yaya musuluncin nan ya zo maka manzo Allah ne ya iso da sakon har zuwa gare ka a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa lokacin da Allah ya kaddara mai na rayuwa da ya mutu sahabbansa su suka dinga yada wannan addinin har ya zo gare ka ya zo gare ni ashe kenan duk yanda zaka fahimci addini kasa da wa yake kasa da su yake sa'annan duk hanyar da zaka bi Allah ya yadda da kai sun riga sun gabace ka kuma Allah ya ce ya ne ya yadda da su ashe kenan kana da lamini idan ka bi hanyar da suka bi kai ma Allah zai yadda da kai to shine malam yace wa ashabil asar da ma'abuta sunna sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda nassi ne karara na Qur'ani Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma ta bayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa masira duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shiriya ta bayyana gare shi wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin yaki bin tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta in ya mutu akan haka bai tuma ba sai Allah ce wa nuslihi jahannam za mu shigar da shi wutan jahannama wa sa'at masira kuma makomarsa ta munana sai Allah madaukaki ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhu. ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم التي والسابقون الأولون دمرقا ينفرقوا من المهاجرين ندق وأن سكي هجرة دق مكة زوى مدينة والأنصار دقما أنصارا ومتانا مدينة وأن سكي آغزا مسو kaga da muhajirai da mutanen madina kenan sai Allah ce wallazina taba'uhum bi ihsanin da kuma duk waɗanda suka bi su da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu Allah ya yadda da su su sahabbai kenan kuma su ma sun yadda da shi waɗanda suka bi su da kyautatawa Allah zai yadda da su idan suka bi su wa'adda lahum kuma Allah ya tattala musu jannatin wata aljanna ta min tahti al-anhar koramu na gudana a ƙarƙashinta khalidina fiha abada su masu dawwama ne a cikinta rayuwa na dindindin zalikal fawzul azim Allah ce wannan shine rabauta mai girma idan aka bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine rabauta ne girma to kaga anan ka'ida ne Allah subhanahu wataala ya baka in kana so ya yadda da kai to ka bi tsarinsa ka bi hanyar da sahabbai suka bi shi sa Abdullahi bin Mas'udin yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi kada ku kirkiro saboda an riga an wadatar muku duk wani bauta da za ka yi a duniya ƙasa da bautan da sabai suka yi ne a cikinsu akwai wanda da ya mutu sai da al'arshin ubangiji ya girgiza sa'ad bin mu'az kaga al'arshin ubangiji sai da ya girgiza saboda mutuwarsa a cikinsu akwai wanda mala'iku ne suka yi masa wanka bayan ya mutu Shi ne wa hanzala ghasilul mala'ika kaga me yake maka ishara a cikinsa akwai wanda tunda Allah yake magana da bayinsa banda annabawa akwai shamaki tsakaninsa da bayinsa banda annabawa amma shi sai da Allah ya yi magana ya cire shamakin nan tsakaninsa da shi shi ne wa abdullahi bin haram baban jabir bin Abdullahi. a ina aka kashe shi a yakin uhudu dalilin da yasa ya samu wannan daraja shine ba Allah ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim ba manzon Allah shi ya fi cancanta ka kare mutuncinsa da girmansa da darajarsa da dangantakansa da komai nasa akan kai karan kanka ba a lokacin shedan yayi kuwa yace an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suka tarwatse sai na bakare ce na gudu kowa ya gudu aka bar manzan Allah da talha da sa'ad su ne suka kare manzan Allah wannan lokacin ya ce a daidai lokacin sai abdullahi bin haram ya ce ah, in an ce manzan Allah ya mutu to ne amfanin rayuwa ta a duniya kawai sai ya kutsa ana tsara yana tsara har aka kashe shi da ya mutu sai Allah ya yi magana da shi babu shamaki haka manzo Allah kira ɗansa Jabir ya ce babanka tun da Allah yake yana magana da mutane akwai shamaki amma ban da babanka ya ce me kake so in maka ya Abdullah saboda wannan darajar da ya samu sai ce ya Allah abinda nake so ka min ka dawo min da raina in dawo duniya in ƙara shiga fagen yaki a kashe na a wajen yaki ba fa ya ce ya dawo duniya ga 'ya'yansa ba fa ba ya ce ya dawo duniya bane ya ga matansa ba fa ba ya ce ya dawo duniya bane ya ga dukiyar da ya bari fa daman kafin a yi yakin da daddare daman ya gani a mafarki sai ce wa ɗansa jabir kenan wani ina ganin fa zan mutu a wannan yakin ta kai gaya wa ɗansa amma fa ina da bashi ka biya min to kudin ma da ya bari ba zai isa a biya bashin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya addu'a akan wannan dukiyar da ya bari sai da aka biya bashin da ake bin sa kuma magada suka samu na gado saboda albarkan da manzo Allah ya masa na addu'a amma me ya faru da shi shine sai Allah ya ce mai me kake so sai ce ga abin da nake so sai Allah ya ce laqad sabaqa minni alqawl la ub'athu man yamut ba na ta da wanda ya riga ya mutu awa gairu zalik sai dai ka nemi wani me kake so sai ce ya Allah ka gaya wa sauran sahabbai matsayin da nake da shi a yau dinnan da na samu a wajenka sai Allah ya saukar da aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ata Allah min fadlihi ka duba irin darajar da abdullahi bin haram ya samu kaga biyayya ne ga Allah ya sa ya samu ne wa'annan matsayin to idan ka duba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka zaka yi ta samun su ga Sabin bin Dahda hadisin Anas wanda imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak ɗinsa mujallaji na uku wani yaro ne daga cikin yaran madina yana so ya tsaye da katangan gonansa to sai bishiyar wani mutumi wani ɗan garin madina ya shigo cikin gonansa ta yadda idan ya ce zai shiga zai katange gonan ba zai yi ba sai wannan bishiyar ta shiga kuma ba nasa ba ne sai ya samu wannan mutumin ya ce wane don Allah ka bani wannan bishiyar guda ɗaya na dabinan in hada da nawa saboda in ka tange gona na sai ce ba zan baka ba sai wannan yaron ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ko za ka yi wa wani magana ya daga min kafa ya bani wannan bishiyar saboda in ka tange gona na da kyau manzon Allah ya kira shi sai ce wane ka bashi wannan bishiyar sai ce ya ma'aikin Allah ni ba zan bashi ba ai ba umarni bane in umarni ne me dole ko manzala na bashi shawara ne da ya bashi in umarni ne dole ya bi to amma hakkinsa ne ko shi sa manzala bai ce komai ba to dan manzala ya ƙara kwadaitar da shi sai ce ka bashi kana da kwatankwacin ta aljanna me kenan shi dan aljanna ne ko sai ce ba zan bashi ba ya ma'aikin Allah da kai ne yan shaf-shaf kenan za ka ce a wannan dan iska ne ko <laughs> to haƙi ne nasa ba abin da zai yi sai manzo Allah ya shiru shi kuma Sabit bin Dahda yana waje yana zaune a wajen yaga ah, aljanna ne ba ake magana sai tuna gonar da ya mallaka ita kenan tilo a cikin gonan akwai bishiya guda 600 na dabino sai ce ya ma'aikin Allah idan na siya wannan bishiyar guda ɗaya zan samu aljanna yanzu yana so abin da aka wancan bishara amai ko sai manzala ce e sai ce wane gona na ta waje kaza ya ce e na baka ita ka ba yaran nan wannan bishiyar guda daya sai juyo ya kalli mutane da na kasuwanci ne ya kulli mutane su yi shaida kai yana faɗin haka sai manzan Allah ce kam izkin rada li da hada fil janna manzan Allah ce Allah kaɗai ya san bishiyan dabinan da abu da hada yake da shi a cikin aljanna ana sai ce bai faɗi so ɗaya ba manzo Allah ya dinga maimaita ta Allah kaɗai ya san adadin dabinan da wane ke da shi a aljanna kaga me kenan shi dan aljanna ne shi ma ta abu da hada sai ya juya zai koma gona kuma ita kenan da shi da matarsa da 'ya'yansa suke zuwa su ɗan yi nomansu su koma gida yana zuwa sai ya ji matarsa da yaransa suna ɗan wasa a ciki sai ya ji nauyi ya karasa ya ce mata wannan gonan yanzu ta fita daga hannuna yana tsaye sai ya ce ya umma dahda sai kira ta da karfi ya ke mamar dahda ukhriji min albustan fito daga wannan gonan sai ta ce akhruj min albustan in fita daga gona sai ce na'am ukhriji min albustan faqad bi'tuhu fito saboda na riga na sayar da gonan sai ta ce bi'tahu liman wa ka sayarwa gonan kuma sai ce bi'tuhu li rabbi bi nakhlatin fil janna na siyarwa ubangiji na ne aka bani dabino a aljanna sai ta ce Allahu akbar la tadkhul sai ta kabbara ta ce kan ma ka shigo barin fito ta daga za ta fita kenan sai yaro ya daki dabino ɗaya sa a baki sai ta wuf ta tura hannun a bakin ta ce haza li rabbi wannan na ubangiji na ne in matanmu ne na yau abinda muka mallaka ni ba ni saki na daga nan na tafi gidan babana kai tsaye ka duba irin darajar da bayan Allah nan suka samu to in kana son aljanna kana son Allah yadda da kai tarihi ya sajjala mana ya rubuta mana ababen da suka yi har Allah ya yadda da su in nabi Allah zai yadda da ni in ka bi Allah zai yadda da kai saboda su ne muke da lamanin Allah ya yadda da su ka duba sai da na Umar wata rana mafarki yayi fa a zamaninsa yana kan mulki cewa ga wani ba yahude yana tsaye a kansa yana mamakinsa har yana ce mai kayi adalci ne ka samu dama ka huta yana huta ne a shingen ba yahudan yana farka ko sai ya ga ba yahudan yana kallon sai da na umar sai ce ashadu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai sai na umar ya fashe da kuka sanadiyar same wani ya musulunta saboda adalcin da ya yi saboda tsoron allansa saboda hanyar da ya bi allah ya yadda da shi gittawa yake yi wata rana da daddare saboda ɗabi'arsa duk dare yana bin anguwa-anguwa ya ji me mutane ke faɗi a kansa amma a zamanin saidana abubakar saboda shi ne uh, wato wazirin saidana abubakar in garin Allah ya waye saidana abubakar yana menene yana matsayin president din duniya sai ya fita shi kadai sai ya je gidan wata mata matan nan tsohuwa ce makauniya sayyidina abubakar zai share mata gida yana khalifa ya wanke mata kwano ya share mata komai sannan sai ya juya sai na umar ya ce ah, me sai na abakar ke yi duk garin allah da safa zai fita ya je wannan sai ce sai na gano ina yake zuwa sai ya bi shi da wata rana da safe sai ga ah, ga gidan matan da ya gama ya fito sai sai na umar ya shiga sai tambaye ta bayar allah kin san wannan mutumin su ta ce ban san shi ba me yake zuwa miki sai ta ce in ya zo gidana zai share min gida zai wanke mun kwanuka na zai gyara mun duk wani abu a gida na sai wuce sai sai na umar ya fashe da kuka yana kallon ne irin aikin dawa sai da na abubakar yake yi a wannan matsayin da yake to shi sa duk dare yakan bi ya ji me ake faɗi sai ya ji wata mata tana cewa etta wacce ta ce na an baba kawo ruwa mu ƙara wa nonanmu ya yi yawa saboda mu samu riba a kasuwa gobe amiral mu'minin baya nan baya kallon mu sai yarinyar ta buɗe baki ta ce baba idan amiral mu'minin baya kallon mu ina ubangijin amiral mu'minin yake wannan maganar ya fada kunnan wa sai na umar sai umar ko da jin haka ya ga akwai iri a nan garin allah na wayewa ya sa aka nemo matan nan sai ya ce yana so a mai alfarma a ba ɗaya daga cikin ‘ya'yansa ya auri wannan yarinya to daga ciki ita ce ta haifi umar bin abdulaziz wannan khalifan da ake kira khalifatun rashid alhamis kaga gane tsatsu to wa'annan mutanen aiki na alkhairi da suka yi da adalcin da suka yi to idan ka bi hanyar su Allah kai ma zai yadda da kai to shine malam yace ka bi su fa inna dina innama huwa bit taqlidi yace saboda addinin musulunci an same shi ne a wajen bibiya kalman taqlid anan da malam ke amfani da shi al-ittiba ba wancan taqlid wanda ake kira taqlidul a'ma ba b blindly da zaka bi mutum ya faɗi ka san dalilin sa ko baka baka san dalilin sa ba ka ce ai tunda wani ne faɗi shikenan katkat wahayi ne a a ana bin mutum ne da dalili duk tsoron Allah malami duk fahimtarsa ga addini duk faɗin iliminsa wata rana saboda ajizanci na dan adam sai yayi yi da ba daidai bane wannan kai makin ɗinsa a zuciya to da zaran ya faɗi kakkace saboda yaddan nan da ka masa kai ɗari bisa ɗari kana tare da shi wannan shi da ake kira taklidul a'ama bi wanda yake na makanta a'a kana bin sa ne saboda dalilin da ya zo idan baka samu dalili ba sai ka ce a'a ni bana tare da shi anan saboda me ban ga wani dalili ingantacce da zan iya bi ba to anan su sahabbai bin su ake yi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da bin tafarkin su Allah da kansa ma yayi umarni da bin tafarkin su shi sa malam yace anan ya'ani linnabi sallallahu alaihi wasallam abi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabihi da kuma sahabbansa shi sa wani lokaci manzon Allah in zai yi abu sai ya boye idan ya zama ɗabi'a ce tasa ba na umarni ba saboda sahabbai idan suka gani za su yi koyi da shi abdullahi ɗan umar dan kasa wata rana yana tafiya tare da ɗalibansa yana zuwa daidai wajen wata bishiya sai ya ce su tsaya sai je zagaye bishiyar sannan sai ya dawo sai ci gaba sai suka ce akar makallawo mun ga kai wani abu ba mu gane ba sai ce wata rana muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo daidai bishiyar nan sai na ga ya zagaye ta shi sa nima da na zo na zagaye ta kun ga wannan tsantsan begen da suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa duk wani motsi idan suka ga manzan Allah ya yi sai sun ne sai sun kwatanta har na na aisha in aka tambaye ta dangane da manzan Allah sai ta ce ku duba wannan bawan Allah tana nufin Abdullahi dan Umar saboda yana tsantsan bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ya tabbatar manzo Allah yi to baya daga kafa sai yayi amma duk da haka shine da aka zo za a bashi alƙalanci a zamanin sayyidina Ali ko sayyidina Uthman aka ce yazo ya karba ce wallahi ba zai karba ba kace babanka fa alkali ne da ya ce eh saboda babana ya fi ni tsoron Allah ni ba zan iya ba ce ni iya ba babana adili ne ni kuma ba ni da wannan karfin imaninsa sai na umar inda ake tara raƙuma na mutane wanda aka ajiye waje ne ana ciyar da su ana shayar da su da ya zo sai goni raƙumi kusan biyu ne ko uku sun fi sauran cika da ƙoshi sai ce raƙuman nan nawaye sai suka yi shuru ya ce nawa sai aka ce na ɗanka ne abdullahi ɗan umar sai ce wato kun yi amfani da matsayin babansa a gwamnati kuka ciyar da dabbobin ɗana fiye da dabbobin jama'a har na ɗana ya fi na sauran jama'a ƙarfi da ƙoshi to a ƙiyasta ƙoshin da kiban da suka yi sai ya biya su hanyar da suka bi kenan Allah ya da su to mu kuma fa ni da kai idan dai muna so Allah ya da mu mu bi hanyar su duk wani tsoron Allah da ni da kai zamu kasa da nasu yake kuma iyaye maza da iyaye mata sun gaza haifan irin wa'annan mutanen sun gaza ba da tarbiyya ga irin wa'annan mutanen a samu ƴaƴa wanda duk inda suka gitta sai an daga kai an ce kai anya wannan fa ba fiction ba ne saboda labarin ababen da suke yi na alkhairi in ka duba za ka ce anya wai wa'annan ma mutane ne kuwa hanyar da suka ba Allah yadda da su to nima da kai sai mu bi hanyar Allah zai yadda da mu kuma muna fatan mu ma yadda da mu ko malam ya ce ridwanullahi alaihim ajma'in Allah ya ƙara yadda a gare su ga baki ɗayansu duk alkhairin duniyan nan bayan Allah nan sun yada mana shi duk wani mai karban albashi a duniya sai da na umar na da ladansa har zuwa ranar tashin kiyama saboda shi ne farkon wanda ya fara tsara albashi a duniya duk wani polis na duniya sai da na umar na da ladansa saboda shi ne farkon wanda ya kirkiro da tsarin polis duk wani mai karban revenue a duniya sai na umar na da ladansa saboda shi ne wanda ya fara tsara shi sahabban manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam duk wani duk canjin da ake yi wata hudu wata shida wanda sojoji yanzu an mai da shi wata shida ko duk in aka tura turfi yaki ko wata shida ne ake abin nan a wanda asalinsa wata hudu ne daga baya aka kara shi wata shida to sai da umar ne ya fara wannan tsarin sai na umar ne ya fara wannan tsarin duk wani eh, immigration ko custom mu'awiyar bin abi sufiyan yana da ladansa shine farko wanda ya tsara wannan tsari duk wani sojan ruwa a duniya mu'awiyar bin abi sufiyan yana da ladansa saboda shi ne ya fara wannan tsari a san wajen yaƙi da kuma custom da immigration ya ce saboda a san masu shigowa ƙasar musulunci kuma adadin mutanen da ke fita yau ingila ne ke tutiya duk kudinka duk abin nan ka shigo ingila sai an san nawa ka shigo da ita kuma nawa za ka fita da ita an san adadin talakawa an san adadin masu kuɗi ko to wannan tsari ne na sayidina umar duk gari in an cita da yaƙi zai ci a rubuta tunan adadin talakawa a rubuta adadin masu kuɗi saboda in an karɓi zakka an samu suwa dawa za a ba shi za lokacin da a garin ims lokacin da sa'idu bin amir al-jumahi yake yake gwamna a wannan garin da da da delegate sa'idu bin amir al-jumahi suka zo daga cikin fadawansa sai yake cewa ku rubuto min sunayen talakawan garinku farkon sunan da za a rubuta sunan gwamna farkon sunan da za a rubuta daga cikin talakawan garin sunan gwamna sai na umar ya kalla ya ce amirukun fakir kuna nufin gwamnanku talaka ne suka ce wallahi akan yi satittuka ba a ɗaura abinci a ginansa ba sai na umar ya fashe da kuka ya tattara kyaututtuka ya sa a cikin post sai ce a aika ya ce ku kai ku bashi gwamna yana zaune a gida aka ce ga sako daga amirul mu'minin yana budewa da ya ga dinarori ne sai ya fara istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah matarsa ta ce a mata amirul mu'minin wai shin sai da Umar ne ya mutu sai ce bal a ashaddu min zalik ai yafi wannan bala'i sai ta ce to me ya faru sai ce udkhila alayya dunya liyufsidu akhirati an shigo min da duniya saboda alalata min lahirata sai ta ce ta takhallas minhu ka kuma ta daga ganin shi sai ce to zo ki taimaka min kudi ne aka turo sai suka zauna da shi da matarsa fa aka kasa kudin wani da wani makwabta na ne ba su da abinci a kai musu wani haka ko dirhami ɗaya ba su kwana da shi ba da shi da matarsa kai kuma ana dan zuwa da yan wasu miliyoyi sai ya ce tura shi yaron baka so ya gani ba ka baka so ta gani kowa ma baka so ya gani saboda me ta handama handam kowa zai handame da shi da matarsa suka zo na suka kasa wannan kuɗin amma da na Umar ya zo wannan gari ya tambaya suka ce mu gwamnan mu yana mana abubuwa guda hudu da mu ba ma jin daɗinsa. ya yi shuru ya ce to ya Allah kada ka sa kyakkyawan zaton da nake wa Sa'id bin Amir ya zama mummuna sai da gwamna ya zo mitin da za a yi da president din duniya sai ce to me kuka ce min gwamnan ku na yi ga ku gashi suka ce yana mana abubuwa guda hudu da ba ma jin daɗin na farko suka ce baya zuwa ofis da wuri sai mai ta jiran shi sai ce to kai me zaka ce sai shiru yace na rantse da Allah in ba domin kai da ka zo ba wallahi da ba zan faɗi ba yace ina da iyalai da yawa ni nake tsayawa in taimaka musu in agaza musu wajen abinci da sauransu sai na tabbatar kowa haƙƙinsa ya shiga hannunsa sannan nake tafiya sai aka gano matsalarsa me bayi da me masu aiki gwamna sai yace ce to me na biyu suka ce na biyu yana keɓance wata rana a sati ba wanda ke ganinsa mu kuma baya mana daɗi a ce gwamnanmu a ce a rana ɗaya ba za mu gansa ba ga baki da ba ma jin daɗi sai ya juyo ya kalle shi yace ce to me za ka ce ya shiru yace wallahi ba in ba dan Allah ya kaddara ka zo ka mu wannan tambayin ba wallahi da ba zan faɗi ba yace a duniyan nan ta maliki yawmiddin ban mallaki tufafi ba in ba wannan da ke jikina ba to ranan nake ajiye ta in wanke ta sai in shiga daki in tsaya har sai ya bushe sannan na dawo in daura wannan rigar. shi yasa ba a gani na yace to me yake yi na uku da bakwa so suka ce idan muka zo wajensa da daddare baya sauraron mu to ce me zaka faɗi yace na raba rayuwa na kashi biyu daga safe zuwa yamma na basu daga dare daga yamman nan zuwa garin Allah ya waye na ajiyewa Ubangiji saboda haka nasu wancan ne wannan na Allah ne bazan zan taba bari wani ya tarayya a cikin wanda na ajiyewa Allah ba to ya ce me kuka ce yana yi na hudu suka ce to wani lokaci in muna zaune da shi ana tattaunawa ana conference sai mu ga gwamnan mu na fita hayyacinsa haka mu kuma ba ma jin daɗi a ce gwamnanmu yana wani abu kamar farfadiya sai ce to me za ka ce akan wannan ya ce wannan abu ne wanda ya fi ƙarfi na lokacin ban musulunta ba hubai bin adi a gabana aka yanka shi gunduwa-gunduwa har yayi waka yake cewa walastu ubali hina uqtula musliman ala ayi jambin kana fillahi masra'i wa zalika fi dhati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shalwi mumazzai ya daga kai yace allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tabqa minhum ahada yace tun lokacin da yayi wannan addu'a in na rufe ido sai naga kaman tsawa za ta zo ta rugurguza ni har yayi sallama ga manzon Allah a wannan lokacin yana garin makka ya ce assalamu alaika ya rasulullah manzo Allah na garin Madina sai aka ji yana amsa wa alaikumus salam ya Khubayb Allah ya jiyar da manzon Allah da na musulunta sai nake tambayan wai waye ya Khubayb aka ce mun bawan Allah ne mutumin kirki ne sai tun daga wannan lokacin in na tira wannan kisan da aka mai gunduwa gunduwa aka ta yanka shi a gabana na ce sai ce ina tsoron a ce Allah bai karɓi musulunci na ba saboda sanadiyar abin da aka mai a gabana shi ne nake fita cikin hayyaci na wannan mutanen fa hanyar da suka bi kenan Allah ce ya yarda da su to akwai wani hanyar da ni da kai za mu da ya wuce wannan da har sai ka kirkiro wani hanya na daban da ya wuce nasu nasu ma ni da kai ba za mu iya ba ko ko za mu iya ba za mu iya ba to har ba ka ce wai ya wadatar da kai sai ka kirkiro wani wanda ya fi wannan akwai wanda ya fi wannan nasin ma ba za ka iya ba to balle a ce ma za ka bi wani to shine malam ya ce wa man qablana lam yad'una fi lafsin wa'anda suka gabace mu ba su ban mu a cikin duhu ba ko sun ban mu ba su ban mu a cikin duhu ba fa qallidhum malam yace to ka bi hanyar su za ka huta wala tujawiz al-athar kakka ƙetare hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahlal asar da ma'abuta sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tamkar maganar da imamu auza'i yi kenan yace isbir nafsaka ala sunna ka haƙurantar da kanka akan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waqif haythu waqafa alqawm ka tsaya inda sahabbai suka tsaya wa kul ma qalu duk abinda sahabbai suka fadi a musulunci kai ma ka fade shi wa kuf amma kafu duk abinda sahabbai suka kame ba su fadi ba a cikin musulunci kai ma kame kar ka fade shi wasluk sabila salafuka salih ka bi tafarkin ka na kwarai sai ce fa innahu yasi'aka ma wasi'ahum abinda ya wadatar da su Allah ce ya yarda da su kai ma in ka bi Allah zai wadatar da kai kuma zai yadda da kai wannan shine karshen bayanin da malam ya kawo mana anan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga inda muka kwana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik